Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba biyar ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. akalla mutum 60 ne suka mutu sannan wasu 2,500 suka jikkata bayan wata fashewa ne tsanani a tashar jirgin ruwa da ke beirut a jiya talata jami'an fadar white house da kuma manyan 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawa na shirin sake haduwa bayan da bangarorin biyu suka bayyana samun ci gaba a su na yin matsaya don sabon tallafin gwamnati na cutar coronavirus. bukatar shugaba donald trump na cewa gwamnatin amurka ta samu kaso daga yiwuwar microsoft ta sai kafar tiktok shine sabon abin yanayi da ba a taba ganin irinsa ba a cikin wani yanayi da ba sabon ba cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu wata gagarumar fashewa a beirut babban birnin lebanon a jiya talata da yamma da ta kai ga hasarar rayuka Muryar Amurka ta yi hira da wani ɗan Najeriya da ke zama a birnin. Za kuma ku ji cewa bayan zaman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da manyan jami'an tsaron kasar akan magance matsalar tsaro, masu sharhi na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da tasirin zaman. Babu wani tasiri kuma da za a samu shekara da shekaru ana abu guda. In dai za a aiwatar da abin da ya shafi kwarewa ne baya wuce shekara shida shekara da in ya kai shekara biyu kuma to salo za a canza. Sulaiman ɗan zaki kenan wani kusa ƙungiyar kwadagon Najeriya. Bayan haka za ku je da masu sharhi a harkar ilimi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da shirin jarabawar kammala sakandare a Najeriya da wasu ke gani kamar lokacin ya zo a kore. Za a iya samun munan sakamako kuma ya dama ba dubu ba ne an ce ba a fafa ranar tafiya ya za ka yi eh, wannan dogon hutu da aka yi yara ba sa makaranta sati shirin da bai fi na sati ɗaya biyu ba a ce an ci jarabawa kai kai ka san sai dai kurmi fatan alheri amma akwai tsoro gaskiya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma muna nan tafi da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage. Ga cikakkun labaran duniya. akalla mutum 60 ne suka mutu sannan wasu 2,500 suka jikkata bayan wata fashewa mai tsanani a tashar jiragen ruwa da ke beirut a jiya talata abinda wani jami'in agaji na red cross ya kira babbar masifa kusan duka tashar jirgin ruwan ta lalace kuma gine-gine da motocin da ke ajiye a gefen babban birnin na lebanon sun lalace motocin ba da agajin gaggawa sun ɗauke waɗanda suka samu raunuka daga yankin yankin sa'o'i bayan fashewar har zuwa daren jiya ba a san ainihin abin da ya haifar da fashewar ba wata tashar gidan talabijin ta kasar lebanon ta ce jami'ai na zargin sinadarin sodium nitrate da aka adana a tashar jirgin ruwan ce ta haddasa fashewar nan da nan wani jami'in isra'ila ya ce isra'ila ba ta da hannu a kan fashewar dangantaka da ke tsakanin isra'ila da lebanon tana tangal-tangal saboda karo da kungiyar 'yan ta'adda ta hezbollah da ke lebanon wacce aka kafa a kan iyakar kudancin isra'ila prime minister lebanon hassan diab ya bayyana a yau laraba a matsayin ranar zaman makoki wani jami'in fadar white house ya ce an baiwa shugaba donald trump takaitaccen bayani game da fashewar ta jiya talata kuma amurka tana taya al'ummar lebanon da addu'a sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce a cikin wata sanarwa ina so miƙa saƙon ta'aziyya ga dukkan waɗanda haɗarin fashewar tashar jirgin ruwa ta beirut ta rutsa da su a jiya muna sa ido sosai kuma a shirya muke don taimakon al'ummar lebanon yayin da suke murmurewa daga wannan bala'in jami'an fadar white house da kuma manyan 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawa na shirin sake haduwa bayan da bangarorin biyu suka bayyana samun ci gaba a kokarinsu na yin matsaya kan sabon tallafin gwamnati na cutar coronavirus mun kusa amincewa kan batutuwa biyar ko shida akwai sauran abubuwa da yawa a nan gaba kuma ba ma kan yarjejeniya a waɗannan abubuwan biyar ko shida amma akalla sun fahimci bukatun mu in ji shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck shuma ya faɗawa manema labarai a jiya talata chuck shuma tare da kakakin majalisar nancy pelosi sun shirya danganawa da sakataren baitulmalin amurka stephen mnuchin da shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadows bangarorin biyu sun rarrabu a kan batun girman shirin tallafin da suka gabatar yayin da 'yan jam'iyyar democrat ke kiran a fitar da dala tiriliyan uku da dugu hudu su kuma 'yan republican suka ce dala tiriliyan daya daga cikin abubuwan da ake tattaunawa akwai tura wani zagaye na tallafin kuɗi da taimakawa masu haya don gujewa kada a kore su da taimakawa ma'aikatar aikewa da sakonni da kuma dala shida duk sati na rashin aikin yi wanda ya kare a makon da ya gabata shugabannin republican suna son a yi karamin shirin ba da tallafi wanda zai magance wasu abubuwa yayin da suka bar tattaunawar gaba daya yan jam'iyyar democrat sun yi watsi da wannan suna ba da hujjar cewa akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ɗauki babban mataki don tunkarar ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta bukatar shugaba donald trump na cewa gwamnatin amurka ta sami kaso daga yiwuwar microsoft ta sai kafar tiktok shine sabon yanayi da ba a taba ganin irinsa ba a cikin wani yanayi da ba sabon ba microsoft tana cikin tattaunawa don siyan wasu sassan tiktok sayarwar da aka tilasta bayan da trump ya barazanar dakatar da manhajar mallakar china wanda amurkawa miliyan 100 da ɗaruruwan miliyoyin mutane a duniya duniya ke amfani da shi gwamnatin trump ta ce tiktok barazana ce ga tsaron kasar ba a bayyana yadda haramtawar za ta yi aiki ba cewa gwamnatin tarayya ta baya ba ta yi amfani da shi ba masu manhajar tiktok sun musanta cewa zai aika bayanai masu amfani da manhajar a amurka din zuwa ga gwamnatin china ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. An samu wata gagarumar fashewa a tsakiyar Beirut babban birnin Lebanon da yammacin jiya talata. Lamarin da ya hallaka mutane da yawa kana wasu da dama kuma suka jikkata. Abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya tuntuɓi Malam Tijjani Hassan Daurawa wani ɗan Najeriya da ke zama a birnin na Beirut domin jin ƙarin bayani. Ana cewa tsammanin abin ne waɗanda kamar irin su bayahudin da haka da kuma da sauran abubuwa wanda sun daɗe a fosil a cikin ruwan kenan wanda ita gwamnatin ya kamata ta san yadda ta da su ko ta yi ta lalata su ko da wasu abubuwa ne. To ina ne wannan abin ya faru a cikin kasar Lebanon? Eh abin ya faru ne a tashar jirgin ruwa ta Lebanon kenan a cikin Beirut. Babban birnin kasar kenan. Eh babban birnin kasar kenan Beirut ba. To ya girman bannan da wannan fashewan bababaman suka yi? gaskiya wato girman ballar da bautin nan yi tana da yawa domin daga dai ta ce jirgin ruwan nan akwai dai unguwa da wadda take kusa da shi ana kira unguwa a ne eh, sannan kuma abin da ya kai har A ah, cikin kwaryar beirut kenan ne don dai kan ta yi yawa To ko kaga wanda wannan abin ya shafa ko kuma kai ma ya shafe ka? Ni eh, gaskiya ni dai bai shafe ni ba zai shafe iyali na ba amma kam tabbas na ga waɗanda abin ya shafa domin ni ma abin ya faru da ni ina babban supermarket a nan ina abin ya faru. To an yi rashin rayuka ne a wannan abin da ya faru? ai sosai kam an yi rashin rayuka sosai sosai kam da kuma waɗanda suka ji ciwo sosai domin ne a gabana mutanen da na yanke a sosai Allah ya yawa da yadda na fito daga eh, mamaki kirkina a kan hanyar da ta fi da wato ban samu ba sa gida ba da mutu tukunna. Wace sanarwa ce gwamnati ta fitar a kan wannan abin da ya faru? Har yanzu dai ita gwamnati ba ta fitar da wata sanarwa da domin ana nan ana bincike domin ga yadda sai eh, ya nuna ya nuna cewa wato wuta ta fara tashi a wurin wuta ta fara tashi ne sai aka tura yan kwana-kwana kenan ma'aikatan kashe gobara da su je su kashe wutar da ta fara tashi din ta sha maka Allah dai yan kwana-kwana nan dai su goma ne tabbas kam ko su ma dai ba samu ba. da Baba Yakubu Makeri. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zara Aminu Fage da ci gaban labaran duniya. A jiya Talata, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Mike Pompeo ya yi alkawarin ba da kariya ga masu rajin demokradiyya a hong kong waɗanda suka tsere daga garin kuma suka la'anci china bayan da beijing ta ce an baiwa 'yan sanda umarnin kama wasu masu fafutuka daga ƙasashen waje a cikin wata sanarwa da pompeo ya fitar ya ce jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu ta china ba za ta iya amincewa da 'yantar da jama'ar ta ba kuma tana ƙara ƙoƙarin faɗaɗa ƙarfin ikonta zuwa wajen iyakokinta amurka da sauran kasashe masu 'yanci za su ci gaba da kare al'ummarmu daga dogon ikon mulkin mallakar beijing a cikin wata sanarwa kuma a shafin twitter pompeo ya ce washington ta yi allawadai da yunkurin jam'iyyar gurguzu ta china na musgunawa 'yan rajin demokradiyya waɗanda ke zaune a wajen china ciki har da amurka kafafen yada labarai na ƙasar china sun faɗa a safe safiyar jima'a da ta gabata cewa 'yan sanda a hong kong sun ba da umarnin kama wasu masu fafutukar kare demokradiyya shida da ke zaman gudun hijira bisa zargin keta sabuwar dokar tsaro ɗaya daga cikinsu shine samuel chu shugaban majalisar demokradiyya ta hong kong da ke washington ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya kasance ba amurki tsawon shekaru 25 kenan matsananciyar guguwan nan da aka yi wa lakabi da isaias duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron kwamitin koli na sha'anin tsaro a kasar inda aka tattauna akan irin matakan da za a ɗauka don magance matsalar tsaro da kuma yaƙi da harkar miyagun ƙwayoyi. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da Ibrahim Ahmed Katsina tsohon darakta a hukumar tsaron DSS akan mahimmancin zaman tattauna batutuwan guda biyu. wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka sakamakon wannan taro da aka shi ne mafi ala kuma yana baka tabbacin cewa in aka yi haka ga yadda manhaja abubuwan ke tahowa to tsaro zai inganta kuma jama'a za su samu abin da suke bukata to amma yanzu in aka dauko sabon manhaja wanda zai kasance kowa ya shigo ciki al'amura za su gyaru tun da shi harkar tsaro ta kowa ce ba ta jami'an tsaro ba amma kana ganin ba tare da an sauke shugabannin bangaren tsaro ba na kasar kamar da aka yi ta matsawa shugaba buhari buhari ya yi Hamadu majalisa mata ce amma ya ki yarda za a iya yin wani tasiri ko yaƙi da ta'addanci zai ingantu kuwa. tun sadda aka fara barazanar tsaron nan tun kafin wani gwamnatin ta zo tun lokacin gwamnatin obasanjo wato harka hanya ɗaya ake bi ba wai magana a canza shugabanni ba ce magana a canza salon da ake bi na magana waɗannan abubuwan harkar tsaron ta zama ta ilimi. to maganar shaye-shayen kwayoyi fa da safararsa da bazuwarsa da irin tasirin da kwaya ke yi a wurin wannan mugun aiki na ta'addanci fa Haifa. Yo ayin ka lura duk wani dan ta'adda ba wanda ke shiga hankalin shi dole sai ya sha wani abu. Mai hankali bai kashe dan uwan shi, mai hankali bai zo ya kona doke dan uwan shi. So waɗannan abubuwa su da ke sa hankalin mutane ya gushe idan aka samu aka dakile su to shi kan shi mai ta'addancin hankalin shi zai dawo. A waje daya wani kusa a ƙungiyar kwadago ta Najeriya Suleiman zaki ya yi min ƙarin haske ko tsokaci akan abubuwan da ya fahimta dangane da wannan taro da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta. wani tasiri kuma da za a samu shekara da shekaru ana abu guda in dai za a aiwatar da abin da ya shafi kwarewa ne baya wuce shekara shida shekara ɗaya in ya kai shekara biyu kuma to salo za a canza. to amma yanzu ga shi ga alamu dai shugaba buhari bai ba da kaburi hau ba kuma an ce za a yi wasu gyare-gyare a tsare-tsaren tsaro domin a samu nasarar yaƙi da ta'addancin arewa maso gabas da arewa maso yamma yanzu tun da babu canjin nan ba a cire hafsoshin tsaron nan wace dabara ko wace makoma kake ganin shugaba buhari zai iya dora najeriya a kai domin a samu nasarar wannan yakin ai yanzu babu wani abin da gwamnati za ta iya yi kuma kusan dukkan hikima ya kare misali ana magana an fara a arewa maso gabas aka ce an samu galba da farko an yi kokarin abin da aka cimma biyan bukata to yanzu kuma gaba ɗaya in ma wani abu ake ganin an yi galba to an dawo yankin da shi shugaban ƙasa ya dawo a canza waɗansu in an canza waɗansu nan ko da misali ƙanana ne na ƙasa suka taso rayuwa yadda yake kana ƙara shekaru ne wani lokaci ban da gurnani ba abin da kake amma na ƙasan nan su suke ganin abin da yake ƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria madalla a gaida umar faruk musa yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren ilimi Nan da makonni biyu masu zuwa ake sa ran ɗalibai a ƙasashen nahiyar Afirka ta yamma za su fara rubuta jarabawar kammala sakandare. lamarin da ya sa ƙwararru a harkar ilimi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. An kwashe shekaru da dama ɗalibai na rubuta wannan jarabawa ta kammala sakandare a Afirka ta yamma watannin Mayu da Yuni na kowace shekara. Amma annobar corona ta sanya a bana sai a watan Agusta ne za a fara jarabawar. Tuni dai ma'aikatar ilimi ta Najeriya bisa shawara da kwamitin yaƙi da cutar corona na ƙasa suka amince a buɗe makarantun sakandaren Najeriya a jiya talata amma ga ɗaliban da ke kammala karatu kawai. Sai dai wannan mataki na gwamnatin Najeriya ya sha caccaka da suka daga wasu daga cikin masana harkokin ilimi na ƙasar da ma mamallaka makarantu masu zaman kansu a ƙasar. Farfesa Usman Dawo Aliyu na Jami'ar Bayar Kano na cikin waɗanda suka bayyana rashin gamsuwa da hukuncin gwamnatin Najeriya a wancan lokaci. Alhamdulillahi tunda an faɗakar da gwamnati kan abin da ake gani ya fi dacewa musamman bangaren makarantun gwamnatin tarayya da kuma jihohin arewa da ma suka yadda a koma makaranta kuma a ainihin jarabawar wayek da neko wannan ce wani mai kyau kuma masu cewa eh, sai goma ga wata eh, ide ina ganin abin yabawa ne sai dai abin tausayi ita jarrabawar kanta ta wa'ek za a fara ta ran sha ga wata ne kaga kenan akwai tazarar mako guda kawai kenan wani ke nuna wa yara basu ma samu dama sun daɗa shiri ba na jarrabawar amma da kaice wadda babu gara ba daɗi ainihin masu makarantu masu zaman kansu sun riga sun farga suna cewa lallai akwai tsoron za a iya samun munan sakamako kuma ya dama ba dabo ba ne an ce ba a fafa ranar tafiya ya za ka yi wannan dogon hutu da aka yi yara ba sa makaranta sati shirin da bai fi sati ɗaya biyu ba a ce an ci jarabawa kai dai ka san sai dai kurmi fatan alheri amma akwai tsoro gaskiya ta yiwu dai hakan ce ta sanya kwamar da ya shu'aibu ungogo wani mai sharhi kan lamura ke cewa akwai bukatar hukumomi su sake garan bawul ga tsarin ilimi a najeriya yanzu wannan matsalar ta corona ta sa harkar ilimin gaba ɗaya sai an koma teburin tattaunawa domin yanzu za a sake kallon sa na farko akwai karancin kuɗi kuɗin da ake bayarwa bai isa ba na kula da shi sannan akwai yawan canje-canjen abubuwa da ake yawan yi sannan ita kanta manhajar ma akwai bukatar sake duba ta domin ta zo daidai da al'umma ƙasar nan da za ta taimaki rayuwar mutanen ƙasar nan. Har yanzu dai iyaye da ɗalibai na dakon sanarwar hukumomin Najeriya game da lokacin da za a buɗe makarantun firamare da jami'o'i da sauran manyan makarantun ilimi mai zurfi a ƙasar domin ɗalibai su ci gaba ɗaukar darussa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Baki mai yanka wuya. duk da yake fadar shugaban najeriya ta mai da martani kalaman mamman daura game da mulkin karba-karba suna haifar da cece kuce a kasar wata cacar baki ta kunno kai tsakanin gwamnan jihar bauchi da tsohon kakakin majalisar wakilai bayan sun raba gari a jam'iyya ra'ayin babban makusancin shugaban najeriya muhammadu buhari wato mamman daura gani da salon mulkin karɓa-karɓa a tsakanin yankunan kudanci da arewacin ƙasar sun haifar da cece kuce musamman a daidai lokacin da 'yan siyasar kudancin kasar suka raja a kan cewa su ne za su samar da shugaban kasa bayan wa'adin mulkin buhari a shekara ta 2023 bisa tsarin na karba-karba a wata hira da ta karaɗe kafafen yada labarai mamman daura ya bayyana ra'ayin tsayar da ɗan takara bisa cancanta a maimakon bin tsarin na karba-karba da zai baiwa wani yanki damar samar da shugaban ƙasa. duk da yake tuni da fadar ta shugaban kasa ta bakin kakakinta garba shehu ta mayar da martanin cewa kalaman na mamman daura ra'ayinsa ne ya bayyana ba na shugaban kasa ko gwamnati ko kuma jam'iyyar apc mai mulki ba to amma lamarin ya janyo cece kuce da martani daga al'ummomin yankin kudanci har ma da arewacin kasar mai sharhi akan lamuran siyasa a Najeriya kuma shehin malami a jami'ar Usmanu Fodiyo ta Sokoto, Farfesa Bello Muhammad Bada yana ganin biri ya yi kama da mutum. Ra'ayi na Mamman Daura ra'ayin shi ne da ya faɗa, amma kuma idan ka duba ba dama bai ce ra'ayi ne na shugaban ƙasa ba, bai ce ra'ayi ne na jam'iyyar da ke mulki ba. Amma yawa ya sa shi to. nasara wannan gwamnati nasara teta faduwar ta faduwa teta ko yana so ko ba ya so shi nasara ta nasara shi ce haka wannan suna da kawai su kwashe mana hankali da abin da bai kai ya kawo ba ba kuma shi an wani manufar a kasa ba kai abin da ya kamata shi magana tattalin arzikin kasa da zaman lafiya da shi ya magana amma wannan kwashe mana hankali ne kawai an samu wasu gawulaye sun mai da abin abin tuna tsakanin kudu da arewa ana rubuce rubuce ana zage zage da bai kai kawo ba bayan ga makarantun ne mu rufe daraja mu ya faɗi tattalin arzikinmu warwas sannan ga kuma rashin zaman lafiya. To amma duk da yake ba kundin tsarin mulki ne ya yi wannan ba to amma na san jam'iyyun siyasa a Najeriya suna fitowa da wani tsari na karba-karba domin baiwa dukkan yankunan kasar damar ɗana mulkin. Ba ka ganin wannan kalaman na mamman daura wato tamkar wata inkiya ce akan wannan al'amarin. To na farko dai ya kamata a duba a gani da aka yi wannan tsari shekara takwas takwas din nan shi menene ya kawo mu ya kawo zaman lafiya ko ya kawo ci gaba na ɗai kenan na biyu ba mai iya raba mamman daura da gwamnatin muhammadu buhari wata kila kasa wadda suka yi gwamnati ta kasa sai ta izo shi ya yi irin wannan magana domin in yi za a kwashe hankalin mutane a koma a ita cece ku ce tsakanin kudu da arewa ita kuma gwamnati dan samu sauki saboda fitina ta mata yawa amma in ba don haka na ba a demokuraɗiyar ni ban ga wani abin wai sai wani ya fito ya ce wai kamata a zaɓi cancanta wannan ba sabon abu bane wannan babu dalilin wata maganganu a kai ne. To sai dai tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Kaduna barista Muhammad Musa Soba ya bayyana yadda ya fahimci tsarin na karɓa-karɓa a Najeriya. Karɓa-karɓa ta gaskiya a Najeriya zata zo ne lokacin da mulki ya dawo hannun talaka. saboda duk lokacin da ake wannan harkar mulkin nan talaka zai fito ya yi zaɓe amma daga ƙarshe a gasa mishi aya a hannu a yi abin da aka ga dama da sunan mulki har yanzu abin da ake kira ci gaba na demokaradiyya da mulki talaka ya san cewa shi ya yi zaɓe shi yake da iko har yanzu wannan bai tabbata a najeriya ba saboda haka ni karɓa karɓa da nake so in gani a najeriya shine karɓa karɓa ta gaskiya lokacin da mulki zai zo hannun talaka talaka ya ce ga yadda ya. yake so a mulke shi kuma in kai mai mulki ka saba in zaɓe ya zo ka gani a ƙwaryen tuwanka amma ba zaɓe irin wanda talaka zai tsaya ya yi zaɓe sannan a karɓi mulkin kuma a zagayo wani zango na zaɓe a nuna mishi bai isa ba ya mai da shi dai almajiri a cikin harkar demokaradiyya baya ga demokaradiyya kuma ta gaji cewa shi talaka shi ne sarki a harkar demokaradiyya saboda shi ke da kura kuma wakilci ne kawai duk wani mai mulki a najeriya wakilci ne kawai aka bashi saboda haka magana da mamman daura yake yi da kuma magana da shi kanshi garba shehu ya yi da sauransu ni gaba ɗaya bai zo daidai irin ma'aunin da nake kallon harkar demokradiyya a najeriya ba shekara ta dubi da goma sha biyar an yi gangami an zo an canza gwamnati an kau da jam'iyyar pdp jam'iyyar apc ta zo an kau da mutumin da ake ganin daga kudu yake dan arewa ya zo amma daga karshe su yanzu arewan cikin shekara biyar ba sai su gaya min yadda za su ce e lalle arewa ce take mulki ba menene daɗin mulkin arewan a yanzu da take hannun ɗan arewa ba arewa ita tafi gasuwa ba ba arewa ne take cikin talauci ba ba arewa ne take cikin harkar rashin tsaro da kashe-kashe saboda haka duk inda shugaba zai fito wanda zai iya kwatan 'yan najeriya daga cikin halin da ake ciki ya allah ɗan arewa ne ya Allah dan kudu ne ya Allah dan gabas ne ya Allah dan yamma ne ya dai kasance mutum ne wanda ya san me ake nufi da demokradiyya me ake nufi da mulki kuma ya tabbatar cewa ya zo da zuciyar da zai iya taimakon al'umma su kuma al'umma su zama alkalai ran da aka yi zubi na biyu bayan wannan zaɓe in ya musu daidai su sake zaɓen shi in bai musu daidai ba su canza so karba karba a wuri na a yadda nake hangenta shine talaka mulki ya koma hannun shi ya zaɓi mutumin da yake so kuma ya sauke ka a daidai lokacin da yake bukata saboda haka gaskiya magana ita ce karba karba ta gaskiya za ta zo ne a lokacin da mulki ya dawo hannun talakan najeriya illa iyaka na tambayi farfesa dallo bada Shin ina mafita akan wannan cece ku ce? Mafita Murtala shine gwamnati ta mai da hankali ga abin da shi ake ce ma mulki na gwamnati. Sha'anin tsaro shi inganta, sha'anin tattalin arziki shi inganta. Ɗan Najeriya babu ruwa ne da ina ne shugaban ƙasa fito. in dai shugaban kasan nan zai mishi adalci ya kwana lafiya lau ya kasuwancin shi lafiya lau je wajen aikin shi lafiya lau ya samu abin da ya ci ne da shi ta kara daraja ya iya kasuwancin shi da kasa sai kasa shi kenan su daina rarraba kawunan mu akan wani abu wai kudu arewa akan kabilanci su gabatar da mulki na gari shugabanci na adalci wanda zai kawo zaman lafiya a kasan mu mun gaji da wannan rashin zaman lafiya wanda zai gyara mana tattalin arzikin mu wanda zai sa mu so kasan mu mu so junan mu wannan ita ce mafita in ba ita aka bi in sun shekara sa wasu su zo suna maganganu da zai kawo rabe-raben mu aikin banza suke mu yanzu mun fara ganewa an yi walikiya mutane da yawa sun ga inda aka yi. Idan za a iya tunawa a makon nan da ya shige ne tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Yakubu Dogara ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar pdp zuwa apc bayan ficewar tasa kuma dogara ya ciciki jam'iyyar ta pdp da kuma musamman gwamnatin jihar ta Bauchi ta jam'iyyar ta PDP ciki har da kan batun kasa gudanar da zaben majalisun kananan hukumomi kamar yadda kundin tsarin mulki ya shata. To sai dai kuma gwamnan jihar ta Bauchi Bala Muhammad ya mai da martanin cewa shi kam ya fi ƙarfin dogara a jihar kuma ko gobe a jadaga. Kaga kare yana gudu to ko ana bin sa ne ko kuma shi yana bin wani abu ya kama amma bai kamata a yi batanci don mutum yana so ya tafi ba a kwanaki a baya an yi faɗa da isa ya guda an yi faɗa da ma abubakar har da amin ma'azu to amma me ya haifa gwamnan da ma na kora shi a nan jihar bauchi wato ma abubakar shi ya kore shi ma a jam'iyya kuma mu muka zo muka ba shi dama ya tsaya watakila da ba mun ba shi dama ba da ba yau ma ba shi dan majalisa ba ne ba na son kace na ce lokaci ya zo in ya ga cewa ya isa ya sauka kan kujeransa ya zo ya tsaya zaɓe yanzu da ni a matsaban ya ga cewa ko zai ci ko ba zai ci ba. to sai dai a ta bakin sakataren watsa labarai na jam'iyyar apc a jihar ta bauchi kwamar sabo muhammad wanda ke cike da murnar komawar dogara a jam'iyyarsa ta apc ya ce ai ba kanwar lasa ba ne. wannan gwamna na yanzu namu na bauchi ya kamata ya yadda cewa dogara a tafawa balewa kogoro ya zama kaman omo ne sunansa ga wayannan yanki da kuma wannan al'umma a jihar bauchi kuma a siyasa dogara ya zama kaman magi ne a cikin nau'in ɗanɗano na al'umman jihar bauchi nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Madalla a Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga zara ta dawo da takaitattun labaran duniya. akalla mutum 60 ne suka mutu sannan wasu 2,500 suka jikkata bayan wata fashewa mai tsanani a tashar jirgin ruwa da ke beirut a jiya talata jami'an fadar white house da kuma manyan 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawa na shirin sake haduwa bayan da bangarorin biyu suka bayyana samun ci gaba a kokarinsu na yin matsaya don sabon tallafin gwamnati na cutar coronavirus bukatar shugaba donald trump na cewa gwamnatin amurka ta samu kaso daga yiwuwar microsoft ta saye kafar tiktok shine sabon abin yanayi da ba a taba ganin irinsa ba a cikin wani yanayi da ba sabon ba to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya.